ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Dr. Maurice, kashi na goma sha bakwai. Kai, me nake gani? Mijin anti sakina ne ya sauke waccan ƙazamar yarinya? Dujin kansa? Kutumar, anya kuwa ina gani daidai? ƙawarta da ke gefenta ta ce ban gane ba manta kawai cewa sauda tana kwafa da cizon yatsa aisha ko sai da aka soma lecture sannan ta zo ta yi sa'a malamin na da saukin kai ya barta ta shiga da abin da ake na yau ba ta fahimtar komai kanta kawai ta dora akan tebur tunani da soyayyar muris ne ke neman illata ta ta rasa dalilin sauya sa lokaci daya ko haka na da nasaba da san saki na da yake ne anya abin da kika faɗa gaskiya ne kuwa mumiyin da ta faɗa cikin rashin yarda wallahi na rantse da Allah momi da gaske nake na gansu da ido na idan kuwa har abin da nake hasashe gaskiya ne wallahi yarinyar nan sai ta gwammace mutuwarta momi ni fa shi yasa dama can na tsane ta amma an ta saki na ta nace sai ta zauna a gidan nan momi da ta jinjina kai tana cizon leɓanta na ƙasa aisha ta lura da yanayin sauyin na na yau amma bata tambaye ta ba sanin ko ta tambaya amsa dai ɗaya ce ba komai a nafef suka dawo gida aka ajiye nana kana aka wuce da aisha gida goma na dare ta shirin bacci ta ɗauki wayarta ta kunna data ta hau whatsapp namba da ake turo mata message ce ta ga ta mata magana a whatsapp bayan sun gaisa ta ce don allah waye wani masoyinki ne wanda ke son mallakarki a matsayin matarsa ka yi haƙuri hakan ba zai kasance ba ko kin san ni waye ko kai shugaban ƙasa ne ka yi haƙuri dariya ya turo mata da faɗin sai na aure ki nana ban taɓa sanin so ba sai a kanki kuma wallahi ba zan rasa ki ba don allah ka yi haƙuri ka ƙyale ni ki kwanta ki bacci kina buƙatar hutawa sai da safe ya turo mata da hat sai ta buɗe bata ce masa komai ba sai ma kife wayar da tai ya Allah waye wannan yake son shiga rayuwata ta yi tsaki sannan ta yi addu'o'in baccinta ta kwanta sha biyu na dare da tamuriz ya dawo gida a falonsa ya tarar da sakina ta yi ado da kayan bacci masu kyau tana jiran dawowarsa sannu da zuwa ta miƙe tana karɓar jaka hannunsa sannan ta zuba mai abinci ya ci sai da ya gama ce ta ce mm, dama magana auren ka ne ka samu wacce ta daidai da ra'ayin momi eh na samu ya ba ta amsa a dakile kirjinta ya doka da karfi amma ta dauri ya cewa wace ce kuma yar ina ce saurin me kike za ki santa ai murmushin yaƙe ta wanda ya fi kuka ciwo to allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi ya amsa da amin yana miƙewa ya shiga ɗaki sakina kuma ta yi zaman dirshan a falon tana ta zubar da hawaye washe gari suku suku suka tashi tana buƙatar wanda za ta yi magana da shi ko za ta ji sanyi da haka ta samu nana a kicin ta ce ki zo ki taya ni hira zaman ɗakin ya ishe ni nana ta yi murmushi sakina ta numfasa ta ce nana kishiya za a min dr maurice aure zai yi a razana ta ɗago ta kai dubanta ga sakina tare da furta aure anti eh aure kirjinta ya wani mummunan dokawa wani kishi ta ji yana taso mata wanda bata san tana da shi ba sai yau ke me naki mutumin da kin san ba za ki taɓa samu ba za ki kishi a kansa wani bangare na zuciyarta ya faɗa mata sakina ta katse mata tunani da faɗin bana haihuwa da haka mumi hadiza ta ce sai ya kara aure hankali na bai kara tashi ba sai da naji ya samu wacce zai aura ban ɗauka mu wuri zai samu mata da wuri haka ba na ɗauka sai mumi ta gaji ta zaɓar masa da kanta sai gashi da kansa ya samu ta ƙarasa tana hawaye nana ta kamo hannunta don ta san yadda take ji ita da sansa ma kawai take bi ma san tana yi ba ta ji hakan ina kuma ga matarsa ta sunna an ki yi haƙuri ki yi ta komai zai zo da sauƙi insha Allah Allah ya amsa nana amin kawo mun ruwa na sha to nana ta miƙe ta fita yau gidan baba siraje sun tashi ba su da ko ƙwayar shinkafar da za su dafa zaune yake yi tagumi matarsa ta shigo ɗakin malam ya kamata ka shiga ka zagaya ko za a samu abin da za a sa a baki yaran nan tun ɗazu suke kukan yunwa to ina zan je amina yanzu duniya ta lalace kowa kansa ya sani da iyalansa suka kabiru na fama da kansu suma. ma abin da za su ci ma wuya yake musu hadiza kuma allah ya raba mu da arziki irin nata wanda babu tausayi da taimaka yan uwa a ciki da nan fasa ta ce hmm, allah dai ya kyauta haka za ka lallaba ka je gidan hadizan ko kaɗan ne ka samo mana ya dai fi babu to shirya mu je tare ta amsa da to sannan ta ja hijabinta da ke kan bakon kayansa ta saka ya na ji iskar falon nan da ta canza cewar momi hadiza sanda take shigowa falon baba Siraja da amina da ke zaune suka kalli juna cikin tsantsar takaici sanin ba da kowa take ba sai da su oh ku ne to sannunku amma kun shawo rana baba Siraja ya girgiza kai cike da takaici ya ce eh kin san tafiyar mashin ba ɗaya ne da ta mota ba haka ne amina ta ce barka da fitowa Yawwa barka dama yau mun tashi ne ba mu da abin da za mu saka a baki Shi ne muka zo ko za ki taimaka mana da wani abin wai don allah Siraja kai baka jin kunyar roƙo ne ha ba don allah kullum bani bani amina ko ta kama baki cike da mamaki duk rashin mutuncin hajiya hadiza da ake faɗa ba ta taɓa gani ba sai yau yau ko arzikin a kira shi da yayan ma bai samu ba ba kuma yasa baba siraji ya ce su zo tare ba sai dan ta gazgata da idanta da daina cewa ya zo neman taimako wurin hadiza hadiza ki ji tsoron allah kuma ki tuna da zumunci kar ki ganin kin samu duniya shi kenan idan babu duniya akwai lahira wulakanta dan adam ba abu ne mai kyau ba balle dan uwanka na jini ina guje miki ranakin dillanci Ka ga malam ni ba ban nemi wa'azinka ba yaushe ma ka zama malami ban sani ba to ai masallatai ya kamata ka fara zuwa sannan ka fara kanka wa'azin roƙo da neman na kai ba shiri amina ta tashi ta fita waje baba siraji ya rufa mata baya har saka isa gida tana mamaki rashin mutuncin hadiza dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya kai masa haka ina ga bare allah ya azurta mu da halal a ɓangaren na na ko wannan nan ba kullum sai ta mata magana a whatsapp kullum sai ya tambayi lafiyarta tare da bayyana mata soyayyarsa lokuta da dama takan ji ina Mamu Huris ne amma idan ta tana da matsayi da wayewarsa sai ta yi saurin kwabar kanta sakina ko kullum ƙara ƙoƙarin kyautata muhuris take wanda take ganin hakan wata hanya ce ta ƙara mallakarsa haka Mamu mumi hindu kullum tana kiranta tana bata shawarwari da ƙoƙarin ƙara kwantar mata da hankali sosai amintarsu da hajiya hadiza ta yi baya ba mai neman wani yanzu mami hadiza ta kulle da hajiya nuratu wadda manufarta muhuri zai auri salma sai dai a ɓangaren mami hadiza sam yarinya bata mata ba shi yasa ko da wasa bata ba hajiya nura ta fuskar ta mata maganar ba ko ta ɗauko hanyar magana sai ta kauce wanda hajiya nura ta so ma fuskanta tana tunanin hanyar da za ta shawo kan abun lacce yau ba daɗi du ta sa min gajiya aisha ta faɗa tana yatsa na fuska nana ta ce wallahi ne ma haka mu je gida ko kafin ta bata amsa waya ta yi ruri ta ɗauka tana kanga a kunne hello ina fatan kin gama lacca lafiya lafiya to ki je gida ki huta don kina buƙatar hutu naji ta kashe wayar na na hukuma sai rarrashi cewar aisha tana dariya na nan ma ta dariya lallai ya zama dole na ɗauki mataki akan wannan da ke son shigowa rayuwata ta faɗa tana janyo wayarta ta tura masa text don allah malam ka fita daga rayuwata na faɗa maka ba na ra'ayin soyayya ka yi haƙuri kawai ta tura masa daga nan kuma ta yi bulokin ɗinsa ta ko'ina sai ta ji kamar ta sauke wani babban nauyi a kanta a ganin ta babu wanda ya cancanci samunta a rayuwarsa ba ta dace da kowa ba zaune take a gadin tana kallon sararin samaniya tunanin irin rayuwar da take so take tunanin wace ce mahaifiyarta tunanin irin mahaifinta da ahalinta ta taso cikin wata irin bahaguwar rayuwa wadda babu wani mahaluki a duniya da zai sha'awar irinta kamshin da ba zai taba gushewa ba a hancinta ne ya soma ziyarta kofofin hancinta a hankali ta ji kamshin na daɗuwa da rintsa idanta tana sauraron sakon da zuciya ke isar mata da zazzafar ƙaunarsa ta hanyar shakar kamshin turarensa. jin kamar mutum a kusa da ita ya sa ta buɗe idanta ganin da tamuris ne tsaye akan ta kirjinta ya doka kallon da yake jifanta da shi yau ya sha bamban da na kullum nana ya kira sunanta a karo na farko a rayuwarsa na'am ta amsa cikin sanyin murya dago kanki ta dago carab sai a cikin nasa ba shiri ta sunkuyar da kanta ki dago kanki na ce kuma kada ki sake kaucewa mamaki yaɗi da fargaba ta ji ya ziyarce ta ta dago kanta idanta cikin nasa irin kallon da yake jifanta da shi ya kashe mata duk wasu gaɓoɓi na jikinta jijiyoyin jinin da ke yawo a jikinta kamar an tsinka su yadda ta mutu muris ba abin da kallon ke haifar mata sai rurin wutar sansa kusan minti uku suna a haka kina so na firgigit ta kawar da kanta gefe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi take ta ambato a ranta kada ya fuskanci ina sansa mene da zai fuskanta na shiga uku ni nana kina so na da sake jin tambayarsa wannan karan cikin wata murya mai kama da shagwaba ko lallashi murya ba karamin ƙara narkar da zuciyarta ta yi ba sai dai kallo ɗaya zaka mata ka hango tsantsar firgici da tsoro a tare da ita sai take ganin hakan kamar a mafarki sa ya dukar daidai da tata har tana iya jiyo numfashinsa amsa ki nake jira ya sa yana ɗaga mata gira anya da ta murisin da ta sani ne kuwa ba wani abu ne ya shiga kansa ba ta rintse idan ta gam sai ya busa mata iskar bakinsa a fuska wanda kamshin cingom ɗinsa na orbit ya ziyarci kofofin hancinta Ba ta san sanda ta furta ya ilahi ya dai ta ji muryarsa don girman allah ka yi haƙuri ta faɗa muryar na rawa ya ja baya kaɗan ya tafa hannayensa sai ta yi saurin buɗe idanta haƙurin me kike bani tambayar ki kawai naifa kuma ina jiran amsa ta kamar ta fasa kuka haka take ji ta rasa wace irin amsa za ta bashi idan ta ce ba ta son shi ta yi karya, amma har duniya ta naɗe ba ta jin za ta iya amsa hakan idan kuma ta ce ba ta son shi tana ganin hakan ma kamar cin fuska ne mutumin da ya amince mata zama a gidansa yake ci da ita wanda uban da ya haife ta ya kasa gira ya daga mata alamar yana jira sai ta sunkuye da kanta ƙasa tana faɗin ina son ka so na mutunci a matsayinka na ɗan uwana musulmi kuma wanda nake zaune a gidansa yake ciyar da ni ba irinsa nake magana ba ina so ki zama mata a gare ni ne a razana ta kalle shi ko kaɗan bata tsammaci jan hakan daga gare shi ba amma sai ya katse mata tunani da cewa duk text nan da ake turo miki ni ne yau ya kamata a ce ta zama rana mafi farin ciki a gare ta mutumin da take tsananin kauna ya furta yana son ta sai dai kash ta zama rana mafi firgici tsoro haɗi da fargaba a gare ta kai ba ma za ta yarda cewa Dr. Morris son ta yake ba akwai dai wata a ƙasa namiji kamar shi mai takama da kyau aji uwa uba nera wanda mata kala-kala suke ta rububi a kansa shi ne zai so mace kamar ta da ba kowa ba ba 'yar kowa ba kai ba zai yiwu ba na baki nan da kwana biyu ki gama shawara da zuciyarki dan zan dawo miki kuma ki tabbatar kin cire ni daga blokin ɗin nan da kika sa ni ya ƙarasa da kashe mata ido ɗaya tare da ƙara huro mata iska ya bar wurin bayan ya tafi na ta hau marin kanta ko za ta farka daga baccin da take sai dai ta gazgata ba mafarki ba ne a zahirin gaskiya ne ya ilahi ya hayu ya ƙayyum shine abin da take ta maimaitawa kusan minti ashirin tana zaune a gadin din ta kasa aiwatar da komai kafin ta shigo cikin gida a falo ta tarar da shi zaune da sakina yana jin shigo ta ya ja sakina jikinsa a kunne ya raɗa mata ta sa na ta haɗa masa fruit juice ta kawo kallo ɗaya ta yi musu ta ji zuciyarta ta harba ta yi saurin yin hanyar ɗakinta mm, nana da allah haɗo fruit juice a tsawon zamanta da sakina bata taɓa sa ta aikin da ta ji ba ta sanyi ba sai yau amma sai ta amsa mata da to ta juya zuwa kicin ɗin a sanyaye dr morris kuma ya bi ta da kallo a sirrance cikin mintuna kaɗan ta gama ta kawo har lokacin yana runguma da sakina yana shafa bayanta hannunki na kyau da kunshi ina so ki yi min ya faɗa a daidai lokacin da na nake aje tire ɗin a gabansu namiji munafiki ta faɗa a ranta tare da jan tsaki wanda bata san ya fito ba ya yi murmushi sakina ko ta ce lafiya nana ba komai ta yi saurin faɗa tana barin wurin a ƙasarinta tana mai masifar jin haushinsa wanda baya rasa nasaba da kishi kai namiji munafiki ne wallahi kamar ba shi bane yanzu ya gama cewa yana sona ta ja tsaki to banda abin ke yana tare da mace irin na me zai da ke akwai dai wata a ƙasa kada ki kuskura ki yarda da hakan wani bangare na zuciyarta ya faɗa mata sai kawai ta dafa kanta ta shiga karanto du'o'i. kwana biyu sai ta daina zama a gadin don gudun haɗuwarsu kuma ta ƙi ta yi unblocking ɗinsa kamar yadda ya bukata yau da wuri ta kammala karin kumallo don lacca ɗin ƙarfe takwas ce da ita tana kan layin gidan tana jiran zuwan aisha motarsa ta yi fakin a gabanta ya sauke gilas ɗin ya mata alama da hannu ta shigo sai ta gaya mata wani kwarjini wanda ba za ta iya masa gardama ba a dole ta shiga motar kwana biyun da na baki fa ya cika ina jiran amsa ta don allah ka yi haƙuri ni ba na soyayya kuma ba zan yi aure ba ya yi murmushi yana faɗin akwai wanda baya son aure ne ta ɗaga kai sama ya sake murmushi yana faɗin ni ina son ki kuma sai na aure ki ke ƙarya ma kike wallahi kina so na bata san sanda ta girgiza kai ba idan kina so na yadda ba kya so na to ki daga kanki ki kalli cikin ido na ki ce ba kya so na dan Allah ka yi hakuri kina bani hakuri akan laifin me laifi ne dan na ce ina son ki ta kasa cewa komai Zuciya ta cike da wasu wasi shi kuma ya ja motar bai tsaya ko ina ba sai bakin biyu ke idan an tashi karki je ko ina ki jira ni kai kawai ta gyada masa ta fita daga motar dan kanta ya kulle ta kasa tunanin komai har ta kawo bakin department ɗinsu. su har an shiga lecture kuwa kuma ta san zango bai da mutunci ba barin ta shiga zai ba Idan haka ta samu ƙarƙashin bishiya ta zauna ta yi jigum tana tunanin rikicin da ke tunkaro rayuwarta wai haka zaki zuba ido kina kallon shi ba zai ƙara aure ba cewar hajiya nuratu mami adiza ta girgiza kai ta ce ba wai na zuba ido ba ne ba kuma zan zuba ido ba akwai lokacin da na ɗiba masa ne ina jira kafin na yanke hukunci wani hukunci zaki yanke zan aura masa duk yarinyar da ta daidai da ra'ayina kin sami yarinyar ne zan dai samu hajiya nura ta gyara zama ta ce mm, na ce to me yasa ba za ki haɗa shi da salma ba watakila tasa ta zo ɗaya mumi hadiza ta yi murmushi ta ce to bari zan duba na gani to shi kenan a ƙasaranta ko tana addu'a Allah ya sa hakan ta faru Aisha ta jefi na da harara tana faɗin sannu da kika san ba za ki fito da wuri ba ai sai ki faɗa min ba ki sa ni ne ta jiran ki ba kuma na kira ki ya fi a kirga amma biki ɗauka ba ki yi hakuri don Allah zauna ki ji zama Aisha ta yi don ta hango damuwa a tare da kawar tata nan fa ta zayyane mata komai tun daga kan text message da yake turo mata aisha ta yi dariya tana faɗin wannan ai abin farin ciki ne me na damuwa ba za ki gane ba aisha ina fa zan gane tun da kin kasa fahimtar da ni nana ta dafe kai tana faɗin ya allah tana ganin ya zama dole ta warware aisha komai ko ta samu bakin zaren warware matsalar da ke tunkaro ta dole tana buƙatar abokin shawara zan sanar da ke komai aisha na yarda da halayyar ki na san ba za ki kyamace ni ba yauwa to ko kefa ina sauraron ki a'a ba yau ba amma na yi alkawarin sanar da ke komai shi kenan to tashi mu je mu ci abinci ba na jin cin komai aiko biki isa ba tashi kawai mu je da ja hannunta tana miƙewa tsaye bayan sati ɗaya kullum da kalar abubuwan da dr Maurice ke zuwa na da shi baya fashin kiranta a waya haka kullum kalar text ɗin da yake mata daban dan sabon sim ya siya doye da ta guje wa haduwa da shi kuma abin ya faskara hanyoyi daban-daban yake bi wurin haduwarsu ranar sakina ta je gidan su wuni nana kuma na gida ba makaranta yau ma ta sa turaren wuta kamar kullum sai ji ta an fusge kaskon turaren wutar ta baya tana jiwa don ganin waye sai ta ga da tamuri tsaye ya wani kashe mata ido ɗaya wanda hakan ba karamin narkar da ita yake ba Ta sun da kanta ƙasa sarkin son turare ya faɗa yana kallon kaskon yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya fara jan hankali na gare ki ya faɗa yana ƙara sowa gab da ita kamar zai haɗe jikinsu ta yi saurin ja da baya ya yi murmushi yana aje kaskon akan tv stand hannunsa ɗaya ya saka a cikin aljihun wandonsa ɗayan kuma ya cusa a cikin gashin kansa yana wasa da shi zurfin ciki ya hana ki bayyana da soyayya ki gare ni kar ki damu ko kin furta ko biki furta ba na san kina sona ƙwaya idan ki ya daɗe da bani amsa don haka yanzu zan gabatar da ki a gurin momi a razana ta ɗago kanta tana haɗe hannayenta wuri ɗaya sannan ta ce don girman allah ka yi haƙuri ka ji tausayi na, don allah kada ka tarwatsa rayuwata a karo na biyu da mamaki yake kallanta auren na ne tarwatsa rayuwarki ta daga kai sama kina tsoron momi ne ko sakina kin ga in su ne matsalar ki bar komai a hannuna bai jira cewa ta baya ya wuce bata san sanda ta kai ƙasa dirshan ba tana faɗin ya allah ya hayu ya mu ka kamun mafita ina so ki sa ido akan yarinyar nan sosai ki daina sake mata da mijinki ki yi taka tsantsan da ita momiyin da ke wa saki na kashedi momi ban gane ba wani abu ne eh wani abu ne ban so na sanar da ke ba amma ya zama dole da kanki ki canza salo da nan fasa ta ci gaba ran nan sauda ta ga moriz ya aje ta a makaranta sakina ta murmushi ta ce a'a momi ta dai gani da kyau ba amma hakan ai ba zai taba faruwa ba momi kin san waye moriz ba to ni ma dai kaina nayi mamaki amma ta rantse da Allah shi ta gani kyale ta kawai momi ta gani da kyau bane shikenan amma dai ki ƙara kula insha Allah momi da haka suka shiga wata hira nanako ta kasa nutsuwa sai faman zirga-zirga take a ta idan muri zai sanar da momi ƙudurinsa ai ta bani ta lalace ta san wallahi ba za ta kwana lafiya ba haka idan ya sanar da sakina ko shakka babu za ta kira ta butulu kai duniya baki ɗaya ma za su kira ta butulu kowa zai yi allah wa rai da ita da ta san haka ce za ta faru ba za ta taɓa biyo sakina ba ta gwammace zamanta a gidansu ko da dafa ta yaya zubairu zai haka ta dinga tunanin mafita sakina ko sai bayan isha ta dawo gida tana shigowa nana ta fara nema cike da ladabi ta mata sanu da zuwa ta amsa da sakin fuska ashe kin yi sabon saurayi ba sanarwa nana ta zaro ido a tsorace da a zatanta muhriz ya sanar da ita ne sakina ta yi dariya ta ce ya naga kin tsorata ni da na kosa mu sha biki na san lokaci ya yi da hankalinki zai kwanta ganin yanayin sakina ya tabbatar mata ba muhriz take nufi ba antini ba ni da wani saurayi